a iya cewa madarasa ta hanabila ko a iya cewa salafiya hmm. da sauransu hmm. to amma malamin nan in ka je gabansa karatu abinda kaje ka je karantawa shi zai karanta hmm. kuma ko wata kalma za a faɗa wacce za ta nuna tsangwama ga wani zai ce ku bari jama'a ku yi karatu idan kuka yi karatu Allah zai nuna muku gaskiya to wannan yasa sai muka saki a gabansa to sai zanto wa'yansu ma da suke tafiya da wata aƙidar a cikin zuciyarsu ba su fi mu ɗaukar karatun da muka ɗauka a wajensa ba gaskiya Allah ya gafarta musu shi sa ba za mu taɓa manta da shi ba har muka girma muka je Saudiya muka dawo ni ban daina karatu a wajensa ba yakan ce to malam a wannan da ya ka dai mu irin yadda yanayin tsarin namu yake don Allah a dage a jajirce a yi karatu kuma a ɗora mutane akan kyakkyawar fahimta kuma ko can Saudiya din in kun ji za a kushe irin malaman mu na nan bangaren hmm. to ku gwada musu fa muna da littattafai manya-manya watakila in suna dubawa za su fahimci cewa ko da dai misali na sun daidai ne hmm. to mu ma watakila in aka duba ba za a rasa daidai a cikin nama kullum magana sa kenan hmm. to sai na lura in dai har mutum zai samu malami wanda yake burinsa ya sa masa tarbiyya ya bashi karatu to gaskiya Allah zai yassare masa to alhamdulillah sakamakon haka tsakanin malam kani da ɗansa Dr. Umar kani da kuma malam shek malam karama Allah ya gafarta masa wanda na yi ƙur'ani da motsa ta imam malik a wajensa mm. da wa'annan malaman nawa na ƙur'ani mm. kafin a kai ga zuwa jami'ar islamiyya kafin a zo kansu malam ja'afar su dr muhammad sani umar rijiyar lemo mm. a wajensu din nan ya sa tun shekaru na ba su kai shekaru masu tarin yawa ba gaskiya sakamakon tarbiyyar da malaman nan suke da ita ya sa a dai fannoni da ake yin addini da su mm. a fahimta kuma a fahimtar a koyar mm. alhamdulillah la fakar ba fannin da in ana yi ba zan san me ake yi ba mm. kuma babu fannin da da zan tsinci kaina a cikinsa ba zan iya cewa wani abu ba misali kama da kan lugha da dukkan bangarorin ta na hau da sarfu da ilmin lugha da arut da kuma eh, abin da ya shafi balaga da abin da ya shafi adab shi ma adab din tarihinsa da kuma nassoshinsa na adabi na jahiliya da na lokacin sadarul islam da na amawiya da na abbasiya da al'adabul hadith mm. da sanin makarantu na waƙoƙi gwargwadon iko mm. littattafan nan an bibiye su har kan makamatul hariri ana kuma koyarwa har kan shu'ara'ul jahili mm. shi ma ana koyarwa ba ma wai an takaita akan iya koyan ba littattafan luga irin su daliya su wutirya su ashariya su ishiriniya su alburda su zuhudu dan biyar dukkan su yawancin su za ka ga wasu an koyar da su wasu ma ana kan koyar da su abin da ya shafi addini tsantsa kuma mm. kama da kan fiƙihu abin da ya shafi aƙida da tauhidi mm. abin da ya shafi tafsiri wanda shi ya zama mafi soyuwa a zuciyata mm. wanda a sanadiyar cin karo da na nasoshi na waka da nake yi ina karanta tafsirin kurtubi da na shaukani da na shanƙiɗi ko da yake tafsirin shanƙiɗi daga baya na san shi a shekara ta 2001 a lokacin na san shi a wajen sheikh abdulaziz tuwayyan allah ya ƙara mai lafiya to wato sai ya sa na ci to don me ya sa ne zan dinga tsallake waƙoƙi dan in yi ilimin waƙoƙin mana in dinga karanta su da kaina to ga na fara da waƙoƙin su mutanen biyu da sauransu oh. to kaga kenan ashe in ka samu malamai irin waɗannan masu tarbiyya hmm. wanda ba wai saɓani da kai mutum daji ne a zuciyarsu ba to Allah zai baka wannan karatu to katsam kuma sai Allah ya sa muka zo muka ci karo da da'awar su malam Ja'far Allah ya gafarta masa da rahama shine ya fara buɗe mu da wayewar karatu hmm. tun muna zuwa wurin malam Ja'far yana karatun muna jin karatun daidai ne mm. amma da ma dai idin ya daina taba wani da wani da wani har aka yi lokacin da ma za ka jima a zuciyarka cewa duk abin da ya yi akwai gaskiya a cikin mm. al'amarin mm. da malam abdulwahab da malam ja'afar ba abin da za mu ce musu dai allah ya saka musu alkhairi ta hanyar malam ja'afar na san malam na san Dr. Sani Umar Rijiyar Lima da Dr. Bashir su da yawan yadda yake ambatan su ina tuna wata Dr. Sani ya dawo daga Madina ya zo ya same mu muna wani karatu keɓantacce a wurin malam Ja'far za su tafi unguwa hmm. malam Ja'far ya matsa mai sai ya ce wani abu a ɗan tsarin karatun da ya mana na bai fi minti ashirin ba sai na nemo kasar ɗin sai na kara ji sai na haddace duk abin da ya faɗa sai na ga to ai ni wannan tsarin shi nake ta nema ban same shi ba hmm. to tun daga lokacin nake ta fatan Allah ya haɗa ni da wannan bawan Allah kuma sai Allah ya haɗa ni da shi a jami'a bai kammala karatu ba to haka Dr. Bashir a haka kuma muka je muka tar da su Dr. Abubakar Birnin Kudu da kuma yayyanmu da su kuma suka yi mana tasiri musamman irin su Malam Abubakar Futuk to a fannin da'awa kuma da karsashi a da'awar da muka je sai muka tarar da ɗalibai masu himmar karatu da da'awa irin su Dr. Muhammad Nura Abdullahi da su Dr. Muslim Ibrahim da sauran abokanansa irin su Muhammad Alhaji Abubakar su Malam Bashir Imam da sauransu musamman ta Nura da ya rike mu hannu biyu sai ya zanto hammun mu akan taimakawa mutane a harkar da'awa yana nema ya kankan da hannun mu akan neman karatun sai yasa ko hutu muka zo ba huta muke ba muka da daga Madina sai kaga ba zama muke yi mi ta neman mama ɗaliban da za mu koyar da su har mu gama mu koma ba ma daina yin daurori da sauransu ah, kamar yadda aka ji na faɗa mun taso mu suna da karamin karfi amma suna da rufin asirin da mm. ban mu taɓa tozarta ba mm. tsakanin abinci da tufafi da siyan littafi mm. tun ina ƙarami kafin in tafi jami'a na fara mallakar maktaba mai yan littattafai da ba a rasa ba na fara haɗa alkutubu sitta sannan kuma na ci karo da littattafai da suka zaburar da ni akan koyon ilimin hadisi hmm. kuma na dinga sauraron malamai masu himma irin su abdurrahim tahan da ƙarfin larabci da kuma damuwa da ilimin hadisi hmm. to tun a lokacin sai ya zanto ilimin tafsiri da ilimin hadisi da ilimin lugha hmm. da kuma wayewar zamani sun fi min tasiri har izuwa Allah ya zo ya haɗa ni da malaman da irin su malam shu'aibu Allah ya ƙara masa lafiya da suka fahimtar da ni ma tsarin daura wanda na je na ɗau jaraba daura a lokacin kuma tuni har na shiga jami'ar bayero mm. na fara karatu to daga baya aka sami yajin aiki na je sudan na ɗan fara mm. can ma kuma sai Allah sa na samu kabul a jami'ar islamiyya mm. da sun ɗauke ni in yi kulletul qur'an da na je na nemi canji na ce taron da qur'ani dai an haddace kuma ana da ido akan kira'at kafin a tafi to da haka abin da nake ganin zan fi samu shine lura. saboda ire-iren mu cika karanta luwa ba na matsa suka ce ta cika a wannan lokacin sun mm. ɗauki ɗan najeriya guda ɗaya kuma sun ya mm. na nemi shari'a aka ce an ɗauki mutum shida mm. to dai karshe sai allah sa aka mai da ni hadisi to na mai da hankali alhamdulillah yanzu hadisin shine a wato bangaren da a iya cewa ni a matsayin almajiri na fice a bangaren kuma a bangaren to a iya cewa na fi ido duk da dai gaskiya alhamdulillah ba wani fanni da nake ji na yawa ba wani fanni da nake ji na bako ne ni mm, mm. sai dai kuma a kowane fanni na san akwai wanda Allah ya musu falala da baiwa mm. a ainihin wannan wannan wannan fanni da bangare to har kuma aka girma aka dawo daga jami'a aka ɗora da abin da ya shafi harkar neman fafutukar rayuwa da kuma harkar da'awa to a tsarin fafutukar rayuwan na samu aiki an ɗauke na matsayin malami karamin malami mai koyarwa a mm. kwalejin aminu kano wacce muke cikinta a yanzu sannan kuma na gamu da mutanen kirki na alkhairi mm. wasu suna kaddara ni suna mutunta ni mm. a matsayin almajiri mai himma wasu kuma sun ɗauke na a matsayin ɗa wasu kuma ma suka ɗauke na a matsayin uba to a haka kuma sai wannan yanayin ma ya ƙara taimakawa ana ta ƙara faɗaɗawa wajen neman ilimi da karatu mm. da karantaswa kuma da limanci sannan kuma a gefe guda ana ɗan taɓa kasuwanci a bisa tsarin da ba zai iya hana ni karatun da karantarwa ba har izuwa yanzu kuma kullum a cikin ƙarin neman ilimi ne alhamdulillah alhamdulillah ba su kallo da sauraro ni na kasa magana kun ji na yi shuru saɓanin irin tattaunawa da muke da saboda wannan abin da malam yake faɗa abubuwa ne wanda duk wanda yake da wani ƙudiri na niyya na neman ilimi to in aka fara wannan in ya zauna kar ya sake ya misin da ni kai na yanzu nan yana bayani karatu muke magana gaskiya saboda haka wannan shine tsari strategy wato tsari na ilimi kamar yadda kuka ji ya faɗa farko an samu wannan asas wato tushen daga iyaye dama kuma mun sha baku misalai in dai aka samu iyaye nagartattu to shikenan insha Allah za a samu 'ya'yan itatuwa masu daɗi sannan kuma wato da ya taso ga irin rayuwar da ya taso da ita ga kuma irin malaman da ya haɗu da su saɓanin za mu iya cewa irin yanzu za ka ga karatu tsabar karatu ka ga mutum yana da shi amma sai ka ga babu tarbiyya karatu daban ana ba mutum karatu amma ba tarbiyya kamar irin yadda muka dan tsinci kanmu yanzu can can can to mala Allah ma rayuwa albarka abinda masu kallo za su so su dan so su ji daga karshe karshe shine to malam menene ya sa ya kwadaitar da kai ya sa maka san musamman shi karatun bacin kuma Allah ya sa maka san wannan karatun kwaɗayin shi ta ya ka samu wato shauki na suka tsaya kai karatun sannan kuma har ka zo ka ce kai ma za ka karanta da abin da ka sani wannan shaukin ta yaya shige ka har ka ji kana so don komai yana da za mu iya cewa mm. abin da ya jawo ra'ayinka har ka ce ni fa yanzu ne yanzu dan jarida ne misali mm. me ya jawo ra'ayina to menene ya jawo wannan shaukin malam har ka ji kana son ka bi nan matakai kuma har ka zo ka karanta da al'umma